أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin biyar watan muharram hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta bakwai. wanda ya daidai da talatin ga watan yuni shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba talatin da tara yakubu avenue daura daga lajima road angwari nijiyar kaduna a wannan ƙasa ta najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka Kamun jana'i Wadida uha na Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kwana a shafi na 321 a ƙarƙashin at wa mulhaqatuha bid'o'i da ake yi a ta'aziyya da ababen da ke haɗe da ta'aziyya a jerin gwanon karatun wannan littafi wannan shine majalisi na ɗari biyu da biyu mun kwana a makon da ya gabata akan bid'a na ɗari da goma sha biyu yau da izinin Allah za mu tashi a kan bid'a ta ɗari da goma sha uku inda malam yake cewa ijabatu da'wati ahalin bayyiti ila ta'am amsawa iyalan gidan da aka yi rasuwa a zo a ci abinci shi ma yana daga cikin bidiyo'i wanda mutane suke aiwatarwa ne gidan da aka yi mutuwa sai a yi liyafan abinci a ce ku zo ku ci walima saboda munasaban mutuwan wani to wannan bidi'a ne ba za ka ci ba ya kamata ka sani in ma an kawo maka ce an gode bana na bukata me yasa bidi'a ne ba ba malam ya ce wannan magana al'imamu muhammad barkawi shi ya kawo wannan bayanin a cikin littafinsa jila'ul qulub shafi na saba'in da bakwai saboda haka idan mutanen da aka yi wa mutuwa suka gayyace ka ka zo ka ci abinci a gidan kakkaji saboda yana daga cikin bidiyoyi da mutane suke yi ko a ce ka zo ka ci walima saboda munasabar mutuwar wane an yi walima don ladan ya kai gare shi ba za ka ji ba Bidi'a ta ɗari da goma sha hudu malam ya ce ƙaunuhun maganar da suke faɗi cewa la yarfa'u ma'idata ta'amin layali as-salat illa allazi wada'aha teburin da aka ɗaura abinci na dare uku a gidan mamata babu wanda yake ɗauka da wannan teburin da aka yi na abinci sai wanda ya ɗaura wannan teburin bi ma'ana idan mutumin da aka ajiye abincin saboda shi ya rasu sai a kwana ta uku za a ɗaga ko kuma su mamatan gidan ko kuma su iyalan gidan idan aka yi kwana uku sai ce to an daga yanzu babu wani abinci da za a ci kamar yadda mutane za ka ga sun taru ana liyafa ana cin abinci kuma suna faɗin wannan maganan wai wanda sanadiyarsa aka ɗaura wannan teburin aka ɗaura abinci a kansa to babu wanda ke ɗaga wannan teburin sai shi sai an yi kwana uku to shine an masa wato nuna masa kauna da bege da kuma abin da ya dace kamar yadda mutane suke ganin cewa yin haka wai yana nuna girmama mamaci ne alhali kuwa sabon Allah ne malam yace ka duba al na ibn al-hajj mujalladi na uku shafi na 276 za ka tadda wannan bayani a cikinsa bid'a ta ɗari da goma sha biyar malam ya ce amalu zalabiya au shira'uha wa shira'u ma tu'kalu bihi fil yawmi sabi'i yin fanke shine amalu zalabiya yin fanke au shira'uha ko a siya fanke a sa mai ako ma tukalu bihi da abin da ake cin wannan fanken da shi fil yawm a rana ta bakwai da mamaci ya rasu sai ka ga an yi fanke shi ne zarabiya idan an yi fanke larabawa sukan ci shi kamar haka ko ne fanken a sa masa durmo a bugu shi a zuba shi a cikin cindirman a ci da shi ko kuma shi karan kansa fanken a sa mai siga idan an sa mai siga sai a ajiye shayi ana sha ana dangwalawa da shayi ana sha ana ci wannan suna yin shi kuma galiban za ka ga su laraba suna yawancin shi yawanci bayan la'asar ne za ka ga in ka je restaurant kawai zalabiya za ka tramu an soya da kindirmo ko dai ka dinga cin zalabiyan kana shan kindirmo ko kuma ka tsara shi ka sa shi a cikin kindirman ka kwaba shi ka dinga ci ka dinga shan shi to suna yin wannan aiki wai har zuwa rana ta bakwai da mutum ya mutu sai a yi wannan aiki na yin fanke ko kuma a siya fanken a kawo gidan da abin da ake cin fanken da shi sai a raba wa mutane kamar yadda mu muke yin gumba ko a yi gumba a raba malam ya ce ka duba almadbal na ibn al-hajj mujallabi na uku shafi na ɗari biyu da casa'in da za ka tadda wannan bayani a cikinsa wanda yana daga cikin bidiyo'i wanda mutane suke aiwatar da shi mu kuma kaga da buta da ƙur'ani izibi biyu ko izibi biyar ko izibi goma a sa hoton mamaci a jiki idan an sa hoton mamaci a jiki a ɗauka hadda sharbi ana raba wa mutane sannan wasu ma da dabino wasu ma da ɗan roba haka a sa hoton wannan mamacin a dinga raba wa mutane wasu hadda kawai, gwargwadon halinsu gwargwadon yadda suke yi to kaga wannan rana na bakwai ana yin wannan kaga an tara abubuwa da butoci sai a kai wa masallatai wasu kuma duk wanda ya zo a bashi buta butan wani a sa sunan shi wani kuma a sa hotonsa a kai wa masallatai sannan ga carbi a rarraba wa mutane sannan masu kuɗi ma hada da duma a ƙara a sa maka wasu kuma hada kaunta suke sawa a ba mutane duka wannan suna daga cikin bidiyoyi da ake yi rana ta bakwai ana raba wa mutane malam ya ce daga cikin bidi'a wanda mutane suke yi a ta'aziyya bidi'a ta ɗari da goma sha shida yace alwasiyatu ittikhadhi at-ta'ami wad-diyafati yawma mawtihi aw ba'dahu aw ba'dahu yin wasiya da yin abinci ko liyafa ranan da mamaci ya mutu a yi abinci na musamman a dinga rabawa mutane wanda yawanci mawadata ke yin wannan talaka yana fama da abin da zai ci eh to yaushe zai yi wannan su ma karo karo za ka ga ake yi wane kawo kaza wane kawo kaza wai sai an fita kunya saboda mutanen da suka taru wai suka gana cewa dan Allah a yi saboda a fita daga kunyan taron nan fasu su ci su zauna ka kyale su kawai su zauna duk wanda ya gaji a kansa in ya ce ba abinci ku ce eh wala zai kara gaba Allah ai ya da kai a duniya ba wala ba bakinsu bane. ne ba wani bako bakon kwance nan da wani ka ji da takaicin mutuwar ko ko da hidiman addini bai dora maka wannan ba kuma su mutane yanzu ba ba kai wannan ba ta zama abin ya maɗi da kai a gari wani ai ba'i da mutunci ban shi ya mutu bai damu da shi ba ka duba yadda mutane suka zo suka taru ko ɗan abin nan da ake ba mutane ya ki badawa wannan wani irin addini ne to kai na kan kai ma wani addini ne wani addini ne ke kai addinin musulunci bai yadda da wannan abun ba yana daga cikin bidiyoyi wanda mutane suka kwafa kansu da shi kuma in ba ka yi ba sai ka zama mutane na surutu suna yama ɗiɗi da kai ana ganin kamar cewa ka yi wani laifi alhali su ne laifi suke yi malam ya ce wa da Rahim ma'aduda liman yatlu al-qur'ana li ruhihi aw yusabbiha halahu, aw yuhallil da kuma bada kuɗaɗe ƙididdigaggu ga wanda zai karanta wa wannan mamacin ƙur'ani haka ake yi ko in ya mutu da daddare sai a ce a nemo alaran momi su mai sauka kafin a kai shi kabari a raba musu kuɗi ana rarraba musu kuɗi su ta karatu ƙaunu safihu hulahu ko kuma a ce ana so a mai tasbihi guda miliyan ɗaya kafin gari ya waye kaga mutane da zungura zunguran jarbi daga nan haɓafara hotel an rirrike ana ta wani kawai haka za ta gaina ta yi ojoro to daman ba abin Allah ba ne kawai in ya rike na ta haka kawai shi nan yana jira a mai dubus kawai au yi hallal ko kuma a mai tahalili a cewa ne ana so a dinga masa hailala guda eh, miliyan kaza miliyan hudu ko miliyan biyar ko miliyan shida ko miliyan bakwai ko miliyan goma kafin gari ya waye sai a ce ana so su kwana ne wannan duk yawanci mawadata ke yin wannan sai ka an kowa za a baki dubu kaza ko dubu ɗari kaza ana so je kawai a yi wannan wato ibada to kaga wannan yana daga cikin bidiyo'i wannan mutane suke yi sai a ce idan ka gama karatun alkur'anin ana so a kyautar da shi ga ruhin wannan mamacin malam ya ce ka duba a tsarifatul muhammadiyya mujalladi na hudu shafi na ɗari uku da ashirin da biyar za ka tadda wannan wanda yawanci sufa yake yi amma yanzu ma halin sunnan ma sun mata barbara bid'a ta ɗari da goma sha bakwai malam ya ce alwasiyatu bi an yabita inda qabrihi rijalun arba'ina laila أو أكثر أو أقل a yi wasiya wai a ce mamacin ya yi wasiya bi an ta inda kabari wai a samu wa'anda za su kwana a wurin kabarinsa rijalun arba'ina, na laila a samu mazaje su yi kwana arba'in suna kwana a wurin kabarinsa ana masa ajiya. ko aksar ko fiye da kwana arba'in ko akalla ko ƙasa da kwana arba'in amma za su dinga wannan abin a wajen kabarin wannan mamacin ka duba a tariƙatul muhammadiyya mutallabi na hudu shafi na ɗari uku da ashirin da shida za ka tadda wannan bidi'a yana daga cikin bid'o'i da mutane suka ƙirƙiro kuma suka jingina ga addini cewa ana yi wa mamata duk lokacin da suka kwanta suka rasu malam ya ce bidi'a ta ɗari da goma sha takwas وقف الأوقات لا سيما النقود لتلاوة القرآن العظيم أو لأن يصلي نوافل أو لأن يهلل أو يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويهدي ثوابه لروح الواقف أو لروح من زاره waqful awqaf za a ce yanzu a sa waqafi lafiya man nuqud sai a sa kudi litilawati alqur'an alazim saboda ayi tilawa za a ce an sa dala a nemo alarammomi za a musu karatu ga wannan mamacin za a sauke ƙur'ani ana so a sauke ƙur'ani su goma waƙafi ne ake yi wa shi wannan mamacin ake so a yi sauke ƙur'ani so goma ko so hamsin ko so ɗari gwargwadon abin da suka sa auli an yi salli na wafil ko kuma a ce wai ana so ka yi na filfili ne muna so ku yi na fila guda dubu goma ga wannan mamacin kaji na bila ba abinka da ke da rai ma ba za ka mai sallah ba amma wai sai a ce wai wannan mamacin za ka mai nafila guda dubu goma ko dubu sha takwas ko dubu ashirin ko dubu talatin ga kudi za a baka au li an yuhallal ko kuma a mai talili hailala la ilaha illallah kaga wannan sufa yake yi la ilaha illallah ai sai guda miliyan goma ko miliyan bakwai ko miliyan shida ko miliyan uku ko miliyan ɗaya ko dubu ɗari tara ko dubu ɗari uku ko dubu ɗari aw salli ala nabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ka yi salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka tattaro salati sai a ce ka yi miliyan ɗaya ko ka yi dubu sha takwas wa yi yuhdi thawabahu in ka gama wai sai a ce ka kyautar da ladan wannan salatin da ka yi liruhil waqifi Da ruhin wanda aka yi wa wakafin wannan abin kuɗi kawai za a biya ka ku yi wannan in kun gama wai ruhin shi ladan zai kai da ruhinsa don Allah jama'a ina aka taɓa yin wannan kuma mutane su saki jiki a wannan a ta kashe kuɗi abin da kai cin gashi baka da lada sannan gashi kana da laifi gashi ka kashe kuɗinka a banza kuma ba abin da za ka samu sai laifi a gaban Allah shi sa su biya ni sauri da ya yi wata magana bakan daniya ya ce kai jama'a yake gaya wa ɗalibansa ya ce shaidan ya fi son ɗan bidi'a kan mai saɓan Allah sai wannan maganar ta yi wa ɗaliban kwai suka ce a kara makalla ba mu gane wannan ne kake nufi ba ya ce saboda shi ne saɓan Allah duk inda yake ya yadda saɓan Allah yake yi kuma zai tuba yanzu ko gaba kuma in ka mai magana zai ce da Allah a sashi a cikin addu'a Allah ya yaye mai wannan abu amma shi ɗan bidi'a kullum yana ganin ibada yake yi lada zai samu in ma kai kokarin daki da shi sai faɗa da kai hakika zai iya maka saboda yana ganin kana hana shi samun lada Ya ce to shi sa ɗan ya fi san dan a akan mai saban Allah shi mai saban Allah zai iya duba anytime shi kuma wannan sai dai ya yi faɗa da kai in ka ce mai kada yi saboda yana ganin kana hana shi neman yardan Allah alhali shi kuma saban Allah yake yi kaga shi wancan ya yarda sabon Allah yake rauni ne na imani yasa yake yi in ka mai magana zai ce da Allah a sama cikin addu'a Allah ya samu bari shi kuma wannan baya ganin cewa yana sabon Allah yana ganin cewa yana neman yardan Allah bal Allah ma zai yarda da shi to kaji illar sa kenan sai ce auli ruhi man zarahu ko kuma a ce ruhin duk wanda ya kawo masa ziyara a kai ladan zuwa gare sa. sawar kamar yadda ake a sa ko a karanta hailala sha ɗaiɗai istigifari sha ɗaiɗai sai a ce a karanta attahiyatu zuwa bakin salihina sannan kuma a karanta kulwar lahu sha ɗaiɗai laki da nasu sha ɗaiɗai in na ɗaya na kalkausara Allah ya shayar da shi alkausara shi ma sha ɗaya amma wallahi duka wannan bayanin da aka yi ko minti biyu ba a yi ba sai ya zo kuma fara wani addu'a dan Allah inda misali zai karanta kulwar lawo sha ɗaya alal akalla sai a yi kusan minti talatin a wurin ko da falaki sha ɗaya da nasi sha ɗaya da ina ɗaya na kalkauzara sha ɗaya ko da ta yi ya zuwa bakin salihi ne yadda suka ce kana ganewa Ko ai alal akalla in ma ba su minti talatin ba to za a ci ashirin zuwa ashirin da biyar ko amma wai duka wannan sai ka an ce muna roƙon Allah ya kai ladan zuwa ga ruhin wani ana a ce kai istighfari sha ɗaya kai istighfari ka ce astaghfirullah wa atubu ilai ni ne magana ina neman gafarar Allah kuma ina tuba zuwa gare sa dan Allah wannan mamacin kai wa addu'a kuma wata aka ce kakka yi fiya ce wai an ce kada ya addu'a wannan addu'a ce an ce ka ce inna ɗaya na kalkautara Allah ce mu mun ba ka kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alkautara ruwan alkautara na teku da ke aljanna fasalli li rabbika wanhar ka yi sallah domin ubangijinka kuma ka yi yanka dan Allah inna shani aka huwa al'abtar al'amarinka shine yankace wato ba kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan Allah wannan ma'anar tana da alaka da wanda ya kwanta in aka ce mutane wannan ba daidai ba ne, wannan bid'a ne sai cewa ah, ai sun ce kada ma ya addu'a a makabarta shi kuma wannan duk a ciki ba addu'a wanda ma ya dan yi kama da addu'a shine tahiyya shine da suka ce zuwa bakin as-salihin ko wa ala ibadillahi as-salihin ko to shi ne da yake da ɗan yayi kama da addu'a amma duk sauran ba addu'a ba ne amma wai sai ka ji ta kuffan baki akan wannan su ce sun hana addu'a alhali ba addu'a aka yi ba Allah ka shirya da mu malam ya ce ka duba wannan littafi a tariqatul muhammadiyya mujalladi na hudu shafi na ɗari uku da ashirin da uku za ka tadda wannan bayani bidi'a ta ɗari da goma sha tara malam ya ce تصدق ولي الميت له قبل مضي الليلة الأولى بشيء مما تيسر له فإن لم يجد صلى ركعتين يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وآية الكرسي مرة وسورة الكوثر عشر مرات فإذا فرغ قال اللهم صليت هذه الصلاة وتعلم ما أردت بها اللهم ابعث ثوابها إلى قبر فلان الميت أبدا بلائي يتي تصدق ولي الميت ولي ممتي زي صدقة له قشيوا من ممتي قبل مضي الليلة الأولى kafin daren farko ya sami wannan mamacin a kabarinsa bishai'in da wani abu ma ta yassara lahu da abin da sawwaka gare shi ranar da aka kai gawan aka bindika yana fito yana dawa sai ce bari ya dan bada wani abu sadaka fa in lam yajid da wani abin da zai bada sadaka ga wannan mamacin salla raka'atayn wai sai yi salla raka'a biyu yaqra'u fi kulli raka'atin bi fatihatil kitab a dukkan raka'a guda biyun nan zai karanta fatiha wa ayatul kursi marratan da ayatul kursi so daya raka'an farko kenan raka'a ta biyu ya karanta fatiha wa suratul takathur raka'a ta biyu zai karanta fatiha da alhaqumut takathur ashara marratin so goma ko jin raka'an farko zai karanta fatiha da ayatul kursiyu da kuma alhakumu takasur su goma raka'a ta biyu ma ya karanta fatiha da ayatul kursiyu da alhakumu takasur su goma fa idza faraga qal idan ya tike ya gama sallar ya sallame sai ya ce Allahumma ya ubangiji sallaitu hadhihi salata wai yayi wannan sallar wa ta'lamu ma aradtu biha wai Allah ai ka san me nake nufi da sallar Allahumma ba'ath thawabaha ila qabri fulanil mayyit ya Allah yana so ladan wannan sallar da yayi aika ta a kabarin wani nawa da ya mutu wai shi kenan sai kai wannan wannan malam ya ce wa min al-ghara'ibi abun mamaki akan irin wannan bid'a أن الكتاب الذي نقلت عنه هذه البدعة يتي لتافن دا نتراك ونن بدعة أتكيبا وهو شرح الشرعة شافنا قريب يرد الستين تقص قال سيتي والسنة abin da yake sunna an ya tasaddaka waliyul mayyit wai waliyin mamacin ya yi wa mamacinsa sadaka ila ah, ya ce zuwa ƙarshen magana sai ce wala asala li hadha fi sunna ku sani cewa wannan fa bai da asali a sunna qata'an fala'allahu ya'ani sunnatul mashayikh yace yana iya yiwa yana nufin sunnan shehunnai da suke yi ko kaza akwai bidiyoyi kala kala da malamai suke yi kuma su fanta ta bar su mata kwaskwarima mana ya ce kama fassara bi haza ba'adul muhashina kawula adin shurrah ya ce kamar yadda suka fassara wannan wasu wasu daga cikin wato masu magana wanda bai dace ba daga cikin ɗaya daga cikin shari'in masu sharhi me suke cewa inna mina sunnati wai suka ce yana daga cikin sunna a talaffuzu bin niyyati inda dukhuli fi salah wanda suke cewa sai kayi lafazi da niyyarka a lokacin da zaka shiga sallah in zaka shiga sallah nawaitu salatar duhur farzan bil imani sai a tambayi sunan liman mai sunan limamin nan sai a ce muhammadu bil imani muhammad allahu akbar kaga mutum zai yi kabbara sai ya tsaya yana wannan abin nan din har ma ta yana tambayar mai sunan liman kaga da Allah ya ji kan iyayenmu duk an walar da su da wannan kaga mutum in ya shigo sai ya tambaya da Allah ne sunan limamin nan <laughs> kaga ai wannan ai ba karamin wahala ba ne. Allah ka shirye da mu malam ya gaba da cewa bid'a ta 120 at-tasadduq عن الميت بما كان يحب من الأطعمة وي أي صدقة da abin da mamacin yake so lokacin da yake da rai aiwa ne lokacin da yake da rai yana son fura da nono ko kuma yana son cikui ko ya ce yana son dan wake da sos sai ya ce to a dinga mai dan wake da sos <laughs> ko kuma a ce wani yana son miyan kuka da yana son tuwon dawa da miyan yalo sai a masa ko kuma a ce yana son masa e har yana son masa mai kyau irin na bautin nan ko kuma a ce ai mutum ne mayan kuli-kuli ne saboda ta a ɗauki kuli-kuli <laughs> a bada wai tun da yana lokacin da yake da rai yana son sa ko kuma a ce yana son rogo da kuli-kuli saboda haka ba a dinga badawa <laughs> to kaga irin wannan kaga wai sai a ce lokacin da yake da rai abin da ya fi so shi za a dinga badawa wani kuma ka ji an ce ai yana son amala yana son alabo ko kuma mayan abu ne tun da ya zauna a kudu eh sai ka ji an ce to wannan a kai shi ya dinga abin nan to irin waɗannan abubuwan duka yana daga cikin ababen da mutane suke yi na bidiyo'i kuma wai a ce wai addini ne abin da ka fi so lokacin da kake da rai bayan ka mutu wai da shi za a yi sadaka saboda wai ladan ya fi zuwa zuwa ga wannan mutumin bid'a ta 121 malam yace at-tasadduq an ruhil mauta fil ashhur ath-thalatha rajab wa sha'ban wa ramadan yin sadaka zuwa ga ruhin mamata a ce mu yi sadakan kaza zuwa ga kushewowin su wane da wane da wane fil ashhuri salasa a watannin nan guda uku rajab watan rajab wa sha'aban da watan sha'aban wa ramadan da watan ramalana watannin nan guda uku sai ka ga ai ta sadaka wai ana so wai ladan ya kaiwa mamata su wane da wane da wane da suka mutu mana yake duk wa'annan suna daga cikin bidiyo'i wanda mutane suke yi Allah ka shirye da mu malam yace bid'a ta 122 isqatu salati wato yanke sallah sai a ce wani kawai shikenan sallah ta faɗi ba za a yi ba saboda wani ta faɗan masa an fadan masa da sallah shi ke nan ba sai ya yi ba ka san a garin nan akwai direban da ya gaya min an ɗauke shi direba a gidan wani shehi cikin shahudin ɗariƙa ko jiya na gaba allah nan ya ce min malam in kana so zan kai ka har gidan mutumin ya ce wallahi malam da muka je ina jira a yi sallah ya ce muka zo cikin masallaci muka zauna aka kira sallah ya ce da aka gama kiran sallah ya ce liman ya shigo daga kofarsa ya ce aka yi ikama ya ce liman ya juyo ya kalle mu duka sai ƙara fita ya ce tunani na tsammani na wato liman alwalarsa ce ta warware ya ce da liman ya fita ina tunanin zan ji liman ya dawo bai dawo ba zai dawo bai dawo ba ya ce kowa sai daga wannan ya ɗanyi nafila wancan ya yi nafila sai da ce ah ya ce sai na tambaya na ce me ya faru ne ya ce ai liman ya kalli fuskokin mu ne zai je mana saudiya ya mana sallah ne Allah kalla ta san almara ya ce suka ce wai suka ce ya kalli fuskokin mu ne ba zai biyu ba wai zai je can ya mana sallah ya ce zai dawo bayan isha'i wato a saudiya yake zuwa yin sallah a lokacin fa lokacin la'asar ne ma amma yi la'asar a saudiya amma shi yana cewa wai wai zai kalli fuskan mu zai je mana azar da la'asar dan Allah ka ji wani diskin da Ya da da aka dawo bayan isha'i wai sai aka ce mu wai liman ya dawo daga saudiya dan Allah ka duba wani abu yadda ka san almara yace sai aka tambaye sai ya kira ni yace zaka iya aiki da ni ya ce wallahi malam saboda in gaya mai wannan maganin na tsaya haddare na ce wace magana ka gaya mai yace sai da aka tambaye ni zan iya aiki da shi na ce ba zan iya ba yace me yasa yace in na bi ka zan bata aka ce shege nan ya zala ne wannan <laughs> yace ya aka ce bai ya tafi wannan nan izala ne yace kawai dan ya gaya wa limamin wannan kalmar to don Allah yanzu irin wannan maganar idan ana gaya maka yadda ka san tatsuniya kuma yana fa cikin kwakwalonsa ba ya za a yi wani ya kalle ka wai ya je maka sallah kuma a lokacin saboda ɗancin basirarki a saudiya ma an yi za an yi la'asar saboda karfe biyu ne karfe biyu a najeriya a saudiya ko karfe hudu an riga yin la'asar saboda sanayin la'asar kafin karfe hudu amma wai shi zai je muku azhar da la'asar sannan zai dawo bayan bayan isha'i a wannan lokacin ba wai in ya je a can yake zuwa saboda karaman shehi a can yake zuwa wani abin yadda ka san tatsuniya Allah ka shirye mu Allah kuma ka shirye da su malam ya ci gaba da cewa wannan za a ce an faɗar da sallah kai baka da sallah kawai ba laifi kasan suna da wata ka'ida suna cewa wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin Allah ya ce ka bautata wa ubangijinka har sai yaƙini ya zo maka to yaƙinin nan shine ka samu yaƙini ka je na sallah wani a'a shi baya sallah yanzu saboda ya samu yaƙini sau haka shi ba zai sallah ba mala ya ka duba littafin islahul masajid shafi na 281 zuwa 283 mala ya ka duba raji'ar ta'liq ka duba at-ta'liq shafi na 174 matsala ta 113 ka tada wannan bayani a ciki dan yafe maka sallah saboda su suna da wata ka'ida suna cewa kun inda shaykhika kalmayit bainal muhassilin ka kasance a gaban shehunka kamar matacce a gaban masu wanke shi kaga sai da ce ya kada ka ko yawa kaga kuwa zai abin da ya ga dama da kai ke Allah ka shirye su ko kuma ka kare mu daga fada cikin irin wannan fata malam yace bid'a ta 123 al-qira'atu lil amwati wa alayhim yi wa mamata karatun alqur'ani ko akan su a je kan kabarin su a tsaya ana karatu ko kuma a gida a musu karatu malam yace ka duba sunan shafi na 63 zuwa 65 za ka tadda wannan bayani wanzur al-mas'ala malai ce ka duba matsala ta 117 da muka karanta a baya a shafi na 173 wal mas'ala kuma ka duba matsala ta 122 shafi na 191 za ka tadda wannan bayani a cikinsa saboda haka za a yi wa mamata karatun alkur'ani bid'a ta 124 malam ya ce subhatu lil carbi ga mamaci ana masa tasbihi a raba tarbi ba mutane a ta zungura tarbi wani kaga an kawo shi wani dogo daga nan kila ya kai alkali road kaga an kawai ana ta ja ana ta jan ana tasbihi kawai Allah Allah Allah subhanallah subhanallah subhanallah wani ma waka kawai suke yi kuma Allah wani ma ba tasbihin ba kawai ke kawai yana motsa baki ne sai ka ce ne tasbihi yake yi an gama kuma a dunkule kudi a basu Maran yake duba wannan as-sunan shafi na goma sha ɗaya kuma ya zo a shafi na 65 yana daga cikin ababen da mutane suke yi da bid'o'i ala ka shirye mu bid'a ta 125 malam yace ce al'itaƙatu lahu a yanta bayi domin wannan mamacin ta ce to yanzu ya kamata a yanta bayi saboda wani da ya rasu wannan shi ma yana daga cikin bid'o'i wanda mutane suke yi shi ma yana cikin wannan littafi a sunan wannan shafin bai shuɗe a baya bid'a ta ɗari 126 malam yace qira'atul Ƙur'ani lahu wa khatmuhu inda kabri karanta wa mamaci Al-ƙur'ani da kuma saukan ƙurani a wurin ƙabarinsa ko a gidan mamaci haka mutane suke yi sai kaje ce to babanmu ya mutu ko mamanmu ta rasu muna so a mana sauka guda uku ranar farko a yi sauka rana ta biyu a yi sauka rana ta uku ma a yi sauka sadakan uku kenan ko ko kuma a ce ana so a yi sauka guda bakwai rana ta farko a yi sauka rana ta biyu a yi sauka rana ta uku a yi sauka rana ta hudu ma a yi sauka har zuwa rana ta bakwai wasu kuma su ce na kwanaki arba'in din nan kullum sai an yi sauka wai kai ladan ga ruhin wannan mamaci wannan yana daga cikin bidiyo'i wanda wato 'yan siyasan malamai suka mai da shi harka ta neman kuɗi yanzu na saboda haka musamman gidan masu kuɗi idan an yi mutuwa za ka ga an taru saboda akwai kaya miliyoyi ne za su fito a wurin saboda haka sai a ce to wane a kira allaran momi shi kuma allaran yana jikinsa na bari ai za a ba shi wani kuɗi shi ya karɓi miliyoyi sai ka ga nan baka dubu ashirin dubu talatin sai ka je ka farin ciki a an ba shi dubu talatin ko dubu hamsin shi kuma alhali ya karɓi miliyoyi na farko dai baka da ladansa na biyu ɗan kana da laifi saboda ka yi abin da Allah bai ce ka yi ba mazala ce man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun duk wanda ya wani aikin da ba mu muka ce ba an maida masa ba yi da ladan kuma yana da laifi a wurin Allah Allah ka kare malam yace ka duba safaru sa'ada shafi na za ka tada wannan bayani sannan ka duba al na ibn al-hajj mujalladin farko shafi na 266 zuwa 267 ka tada wannan bayani a cikinsa. sa Jiya ta ɗari da ashirin da bakwai malam ya ce a subhatu li ajilin mayyit yin tasbihi saboda wannan mamacin ko kuma carbi a rarrafa carbi saboda wane da ya mutu kaga an tara carbi a gida duwanda ya zo sai a bashi to ni dai mana amfani da carbi wani zai ce to ai tun da an bani ai ba zan kakka karba ba na so ne ta bid'a ne Ka karɓa don kada ka je ya yi sai aiki ai mutanen in baka abin da ba za su jawo shinka sun daɗe ba su jawo shinka ba ba su da wuta ba su da aljanna sannan kuma ba su da talauci ba su da arziki da za su hana ka haka saboda haka ka yi abin da Allah zai yadda da kai kada ka nemi farin cikin mutane wallahi idan ka biye wa mutane za su halaka ka haka Allah ya ce wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah in ka ce mafi yawan mutanen da suke doron ƙasa ba ka yi musu biyayya za su ɓatar da kai daga tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala har a wancan mama ya ce wa qala wa hadithu man qara'a qul ahad alf marra faqad ishtara nafsuhu min an wai suka yi kakaro wani hadisi na ƙarya suka ce wai manzo Allah ce duk wanda ya karanta qul huwallahu so dubu ɗaya. wai ya riga ya tseratar da kansa daga wuta wuta ba za ta ci shi ba saboda haka zaka ne an ce wai da Allah ana so a karanta kul wallahu dubu kai kuma ni kana zuwa sai a ce maka Allah ramma muna so a karanta mana kul wallahu dubu kai ka saki jiki za a baka kuɗi ƙarya ne manzo Allah bai faɗi wannan magana ba hadisi ne na ƙarya aka ce wa manzo Allah ya faɗi malam yace wa hiya tabkiruhum ila qabri mayyitihim allazi dafanuhu bil ams shine ayi gaggawa ayi sammako zuwa kabarin mamacinsu wanda aka binne shi jiya da daddare hum wa aqaribuhum su da makusantan wannan mamacin wa ma'arifuhum da wanda suka sansa duk a taru wai aje a taru a kabarin wannan a abin, bai yi ba kaga mutane duk an taru an ce da safe sai ka ga mutane ina wane sai a ce ai ya tafi makabarta an je yin wannan bala'in ne ina wane sai a ce ya tafi can makabarta da sassafe Allah Allah sai a ce oh ulul himma a ina ulul bid'a ne eh Allah ka shirye shi? malam ya ce a duba al na ibn al-had aka tada wannan bid'a a cikin sa mutallaji na biyu shafi na 113 zuwa 114 haka kuma ya zo a wato matsala ta 2783 a cikin wannan littafi sannan ka duba islahil masajid shafi na 270 zuwa 271 bid'a ta 128 malam ya ce farshul busuf wa ghayriha fi turbati liman ya'ti ila subhati wa ghayriha shimfiɗa fulo wa gairi hada makamancin haka fiturbati a ƙasa liman ya'ti ila subhati wa gairiha ga wanda zai zo zuwa ga tasbihin da za a yi wa wannan gawar a makabarta da makamancin haka da za a zo ana yi na sharbin da za a ba mutum ya ta ja ga wannan sai a sa maka fulo wai ka zo ka dan sa kai a wuri dan Allah ka duba bid'a sai a dan sa maka wai ka in ta gaji ma ka a ah, kanka ka huta wannan ka duba al-madkhal na ibn al-hajj mujalladi na uku shafi na 278 malam yace bid'a ta 129 nasbul khayma ala al-qabr a sanya wa kabarin wannan mamacin fanti. a zuwa sa fanti a dan tsaya ana wannan aiki shi ma wannan yana cikin almadhal na ibn al-hajj mutallabi na uku shafi na 278 na 130 albayatu inda alkabri 40 laila au akalla au aksar ka kwana a kabarin mamaci na tsawon kwana arba'in ko ƙasa da kwana arba'in ko fiye da kwana arba'in ka je ka tare a wajen kabarinsa kullum sai ya je ina wane sai a ce ai ya tafi makabarta a nan yake kwana ya yi babansa yana zuwa yana masa tilawa wa yake ka yi aikin banza wannan kuma baya nuna ƙauna saboda addu'a ake so kai masa ba ka je makabartan ka kwana ba malam yace ka duba jila'ul qulub shafi na 83 zaka tadda wannan bid'a ta 131 ta'dinul mayyit ليلة الأربعين أو عند مرور كل سنة المسمى بالتذكار malam ya ce tunawa da shi mamaci, lailatul arba'in daren kwana arba'in au inda mururi kulli sanatin ko kuma duk shekara kamar yadda mutane suke a facebook yau shekara kaza da wane ya mutu kuna son ka amma Allah ya fi son ka ya karɓe mana kai Allah ya jaddada rahama zuwa kabarinka ai mutane na yin wannan a facebook ko to kaga shine wannan kwana arba'in a yi wannan ko duk shekara a yi malam ya ce almusamma bi tizkar abin da ake kira wai tunawa ana tunawa da mutuwar wane sai ka dance yau shekaran wane kaza da mutuwa babanmu yau shekaransa ashirin da kaza da mutuwarsa kullum duk shekara sai an sa wannan a facebook ko a twitter ko a abin da to duk wa'annan bidiyo'i ne wanda mutane suke yi malai ce ka duba al'ibba shafi na ɗari da ashirin da biyar ta ƙarshe a cikin ta'aziyya ya ce bid'a ta biyu hafrul qabri qabla al-maut isti'dadan lahu wai sai ka ji mutum ya ce shi ya riga ya sa ma an riga an gina masa kabari shi yana jiran mutuwan ne saboda haka makabarinsa na nan a makabarta kaza an riga an haka shi kawai ake jira ya mutu wai dan ka ce kai wani akwai tsoron Allah wannan bid'a ce addini bai ce kai haka ba saboda Allah ce wa ma dadiri nafsun bi ayi ardin tamut rai ba ta san inda za ta mutu ba to ka ce a maka a isa kaita to sai ka mutu can wata ƙasa to ya ana wa to kaga wannan ba daidai ba ne kuma yana daga cikin bidiyoyi wanda mutane suke yi musamman ma wanda suke da'awar hudu. za ka ga suna yin wannan har ka wasu suna kambama abin kai malam wani akwai tsoron Allah kowa na akwai tsoron Allah ya ma sa an gina masa kabarinsa already shi yana jiran mutuwan ne wannan ba daidai ba ne duk tsoron Allah ka baka kai sahabban manzo Allah ba kuma ba wanda aka ce ya gina kabarinsa tun kafin ya mutu malam yace ka duba matsala ta ɗari da goma an tattauna ta a can baya a wannan gabar ya kamata mu dasa aya idan Allah ya raya mu insha Allah a majalisi na gaba sai mu tashi akan bidi'a a ƙarƙashin ziyaratul qubur bidi'o'in da mutane suke yi a ziyartar makabarta a wannan gaban zamu zaka aya fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kuma tambaya za mu amsa in kuma babu za mu takaita a cikin karatun da muka yi insha Allah sai a yi sallah wa alaikumus salam daga ba Na. sarki na tambaya idan mutum ya rasu yana da gida a kano kuma yana da gida a kaduna amma a kanan ya rasu shin za a gane shi kaduna ne ko ko za a binne shi a kano a kano za a binne shi inda ka mutu nan ake binne ka wannan yana daga cikin kuskure da yawa da mutane suke yi wai ka ce ka mutu a wuri kaza ka ce a ɗauke ka a kai ka wuri kaza ba daidai ba ne maza Allah ya hana wannan shine dalilin da ya sa ka ga gawan shuhada uhud a inda suke a lokacin saboda an ɗauko su za a shigo da su madina a wajen ka ga dai tazaran ah, uhud da cikin madina a lokacin ai ba ta da nisa 1 kilomita ne kawai amma an taho da su manzo Allah ya tura ya ce a mai da su aka mai da su inda suke aka binne su kaga wani daga cikin kuskure mutum ya mutu a wata ƙasa a ce sai an dawo da shi duk wannan yana daga cikin kuskure Allah ya kaddara nan ƙasarsa yake a binne shi kana Najeriya ko a ce za a kai ka wani waje wannan ba daidai bane musulunci bai da wannan ba ko da ka ba da wasiya ba a zartar da shi saboda wasiya ta saba da dokar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma in Allah ya kaddara kana wurin ka mutu shikenan sai abin ne ka wannan ba daidai ne. Allah ya samu dace abin da muka karanta dini muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya karba mana wanda muka yi kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana yanda Allah ya haɗa fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sai tara mu a cikin firdausul a'la shugabannin da Allah azurta mu su a wannan ƙasa muna roƙonsa ya sanya musu ƙaunar mu da begen mu da tausayin mu ya sa su yi abin da zai amfani mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da rayuwar mu da addinin mu ya Allah muna roƙonka ka kame hannayen su kada ka ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokar ka ba wanda ya gina wannan masallaci sadaukar da shi da al'umma ya Allah muna roƙonka ka gina masa gida aljanna sai albarka ga dukiyarsa sai albarka da zurriyarsa sai Allah muna roƙonka yanda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin ka hidima Sai Allah mu ma kai mana arzikin da za mu yi wa addinin ka hidima kwatankwacin wanda ya kofe da naka ya Allah muna roƙonka da mu da shi da baki ɗaya ka karɓa mana ya sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira akwai wata bayar Allah da ta faɗa hannun ƴan dambara tana ta shiga cikin hannu na 'yan damfara sun cuce ta kuma wannan dalili ya sa ta samu matsala ya Allah muna roƙonka ka yaye mata wannan musiba ya Allah idan wani laifi ta yi ya sa kai mata ukuba da haka ya Allah ka yafe mata ya Allah ka kwato mata haƙƙinta ka bi mata haƙƙinta wanda suka zamfare ka ya Allah ka tona asirin su duk inda suke a doron ƙasa ya Allah ka tona asirin su mu kuma ka kare mu da zuriyar mu gabaki daga fada cikin irin wannan wanda ka jarabce su a cikin da 'ya'ya kangararru maza ko mata ya Allah muna roƙonka ka shirya musu da su yanda suka bakanta musu rai a baya ya Allah ka sa su zama masu faranta musu rai ya Allah mu kuma muna roƙonka ka azurta mu da 'ya'ya na gari wanda za su zama fitilu a cikin al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da mu da masu kallon da sauraro ya Allah muna roƙon ka duk lokacin da mutuwa mu ta zo ka ba mu ikon cika da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya ya Allah muna roƙon ka ka sa aljannar firdausi ta zama makoma a gare mu فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك